Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. in my heart I fake it I think you love me my lady San ya gaya ya ya kama zutiana kigane. I love you too sai ki Can I meet me too am fakar ki min bartu In my dream baby In my dream my baby See baby See baby See baby, See, baby kamata da ni da ke mu zauna mu fahimci juna fahimtu I love you very much in my soul No one like you I gare ni I can't keep this is the first this is the last If you leave me I will never leave you you hear me And I will never forget you with you my girl oh Na fara sabida na gaji da rokonki for these things da kika mini mun gaji da abin da kuke mana mun gaji kuma haka ni ma na gaji yaushe rabon da ki kira ni sai na kira ki idan kin ga dama ki yi fikin I'm a very tight in ki ga dama ki sani a busy all oh, hey babu wani sau